عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع المسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu wannan rana mai albarka laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min tarikh na Sheikh Usman Muhammad Al-Khamis hafizahullah wa rahima yau muna daya daidai ga watan Zulhijja ta shekara ta 1438 Hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da uku ga watan takwas na shekara ta da goma 2017 miladiya in yan uwa ba su manta ba muna karanta shubuhohin nan da masu sukan sahabai suke kafa hujja da su suke eh, dogaro da su wajen la'antar sahabai da kafirta tasu da sukan daga cikin shubuhohin nan mun karanta na ɗaya zuwa na bakwai yau za mu tashi a shubhatu saminatu shubuha ta takwas wannan shubuha tana cewa masu sukan sayidina umar da abubakar suna cewa ƙaulu umar an bai'ati abi bakarin siddiq innaha faltatun wai sayidina umar yayi bayani game da zaben abubakar da aka yi a matsayin khalifa yace zaɓe ne faltatun na ba zata kawai wanda kawai ba tunani ba a yi tunani ba ba a yi tsari ba ba a yi abin nan kawai dai kawai aka tashi aka zaɓe shi shine falta abu ya zo maka sudan ne kawai babu shiri babu abin nan kawai to suka ce sayyidina umar ya ce haka zaɓen abubakar ya kasance Falu suka ce inna umara radiyallahu an sun ce sayyidina umar Allah ubangiji yadda da shi ya ce an bai'ati abi bakar siddiq game da mubaya da kai wa abubakar siddiq cewa innaha faltatun cewa abu ne kai wanda aka yi shi wato a bazaka babu tsari babu tunani kawai aka yi shi a haka mana cewa na ƙulu za mu iya cewa ga amsa za mu ce na'am haza sahih wannan magana ce haka take Tabata an umar ya tabbatar da sayyidina Umar radiyallahu anhu annahu qala yayi wannan bayani game da bai'ati Abubakar Siddiq game da zaben sayyidina Abubakar Siddiq sha innaha faltatun sha abu ne wanda aka yi shi ba zata walakin da'una naqra'u min sahihil bukhari bukhari amma suka ce da Allah ku dan jin ku dan saurare mu kadan mu karanto wani abu daga sahihul bukhari game da ita kin zaben abubakar in kamilatan cikakkiya fa an ibn abbas an karbo daga abdullah ɗan abbas radiyallahu anhu allah ya yarda shi annahu balaga umar ibn al khattab ya zo ma sayyidina umar dan khattab cewa anna ba'd an nasi ya lalle mutane ya kuluna suna cewa لئن مات عمر لأبايعن فلانا إذا سيدنا عمر يا رسول زام زائواني وأن بعدي بكر بيعة أبي بكر كانت فلسة زابن سيدنا أبو بكر أبو نيون دأكيش أجتن جزاوة أبا زكا فلما بلغ عمر عمر بن الخطاب هذا الكلام yayin da wannan labarin ya zo wa sayyidina Umar a haka kala sai yace innahu balagani sayyidina Umar ya miƙe yace labari ya zo mu anna qa'ilan minkum yaqulu wani daga cikin ku yana cewa wallahi law qad mata Umaru wallahi da Umar in ya mutu ba ya atu fulanan ni wani zan zaɓa. Fala ya fitar na mar'un an ya kula kada wani ku ya kuskura ya rudu har ya rika cewa inama kanat bai'atu abi bakr falkatan wa tammat karo ne ya rudu da cewa wai zaben sayyidina abakar zabe ne na bazata kuma aka yi shi ala sayyidina umar yace wa innaha qad kanat kadhalika babu shakka zaɓen abubakar in ya zo a bazatan haka in ne walakin waƙallahu sharraha sai dai Allah maɗaukakin sarki ya kare sharrinta walaysa fikun man tuqta'ul a'naqu ilayhi mithlu abi bakar babu ɗaya daga cikinku wanda za a iya yanke wuyansa man tuqta'ul a'naqu ilayhi mithlu abakar wanda wuya za su miƙa wuyansu za a miƙa za su mika wuyan su irin na irin sayidina abubakar thumma zakara qissata dhahabihi ma'a abubakar siddiq sai ya ambaci qissar tafiyansa tare da abubakar siddiq ila taqifati bani sa'ida zuwa ga taqifatu bani sa'ida mun karanta wannan tarihi hatta umar har aka zo inda umar yace wa kuntu qad zawwartu ni na umar na ɓoye waɗansu irin maganganu na shirya irin waɗansu maganganu masu zafi da dazan zan yi su makanatan ajabat ne wata maganganun da suka yi min uridu an uqaddimaha bayna yaday abubakar wanda nake so in fa'e su a gaban abubakar ba kuntu udari minhu ba'da al-hijja na kasance babu shakka ni na kasance a ina da saurin fushi falamma aradtu an aka sallama qala abubakar yayin da na so in yi magana sai abubakar yace ala rislika kadakata ya umar fakarihtu an bahu, ni kuma sai nayi shirun na saurara abubakar kun san dai kisan mun karanta ka. yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu gawan shi tana nan sayyidina abubakar yana tare da shi umar ma yana tare da shi ana cikin haka sai mutanen madina suka yi gaggawa suka zaɓi sa'adu ɗan ubada suka yi gaggawa suka eh, je wani dandali wanda ake kiran shi saqifatu bani sa'ida kama a ce dandalin murtala muhammad square ko wani gu inda mutane ke taro sai suka yi gaggawa sai suka zaɓi sa'adu ɗan ubada shi kuma mutumin ansar mutumin madina ne sai suka zaɓe shi suka mai baya. sai labari ya zo wa sayyidina Abubakar da da sayyidina Umar su suna wajen manzon Allah gawar su sai ga fa abinda mutanen Madina fa suka yanki su fa har sun zaɓi shugaba shine sayyidina Umar yace Abubakar ba ta zama tashi mu je wannan wajen to a lokacin su ne sayyidina Umar yace na shirya maganganu masu zafi in faɗi waɗansu kalamai saboda na kusata da abinda suka yi amma da muka je sayyidina abubakar da yake ya san da kyau sai yace ba zan yi magana ba ni da na yi ta an ta ne kawai sayyidina umar ina fata an gane shine da aka je Fata kallama abubakar sayyidina abubakar sai yayi magana in ji sayyidina umar fakana huwa ahlama minni sayyidina umar yace mutum ne wanda ya fi ni hakuri wa aukara mutum ne kuma wanda ya fi ni wato a wato ya fi ni kamar tawalu da kuma abin nan da aka fi girmama wallahi ma taraka min kalimatin ajabatni fi tazwiri wallahi kamar an masa wahi duk kalmomin da na yi niyan faɗansu a zuciyata sai da abubakar ya ta su ɗaya bayan ɗaya amma ta ruwan sanyi illa qala fi badihatihi mislaha face sai da ya faɗi kwatan kwacin su aw afdala ko fiye ma da ni sai in ji sayyidina umar hatta sakaka sai da ya shiru fakala sai ya ce ma zakartum fikum min khairin fa antum lahu ahlu domin su mutane ansar suka ce gaskiya su ma ya kamata su suka cancanta su zamanto khalifa daga wajen su don manzon Allah shi aka aiko daga cikin ya yayi abin da ya ga manzanci kuma su mutanen Madina su suka karbi bakoncin mutanen Ansar su suka yi kaza su suka yi kaza sun ba da guduma ya kamata su ma ya zamanto wannan karan a samu khalifa manzo Allah daga cikin suka je har suka yi zaɓe suka yi ta faɗan abubuwa da suka yi suma mu muka karɓi manzon Allah mu muka ba shi mafaka mu muka yi kaza mu muka yi kaza mu muka yi kaza Shi ne da buɗan bakin sayyidina abakar sai ce babu shakka ma zakartu fikum min khairin alkhairin da kuka yi ta ambata cewa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza tabbas fa antum lahu ahluhu kun cancanci hakan kuma kun cancanci yabo walan yu'rafa hadha al-amru amma ai ba ku taɓa sanin wannan musuluncin ba illa li hadha hayy min quraish ai ta hadda hanyar quraisha kuka san musulunci duk abinda kuke ta kun yi din kun ai kun samo shi ta hanyar menene quraishawa kum awsatul am arabi nasaban quraisha wannan su ne asali wajen dangantaka sama da kowa wadaran su suka fi girma kuma a cikin kabilu wa qad rabitu lakum ahada hadaini rajulain na yarda muku ɗayan waɗannan mutanen ku zaɓe su yaqsudu shi abakar yana nufin umar bin al-khattab da abu ubaida amir ibn al-jarrah yace na zaɓan muku waɗannan mutane guda biyu ku zaɓi ɗaya daga cikinsu Bayan da za a yi jagorancin al'umman musulmi ya fita daga hannun Qurayshawa su ne domin manzo Allah ya tabbatar duk wani wanda zai zo su ne shugaba sai dai waɗansu su zo a mataimaka ko ministoci ko waɗansu su rika waɗansu mukamai fa bayu ayyuhuma shi'tum ku zaɓi ɗaya daga cikin wanda ya muku fa akhadha bi yadi sayyidina umar yace sai abubakar ya kama hannuna wa yada abi ubaida da hannun abu ubaida wa huwa jalisun na shi abubakar yana zaune a tsakanin mu ya rike hannuna nan in ji sayyidina umar ya rike hannun abu ubaida ta wannan bangare falam akra mimma qala ghaira hadha sayyidina umar yace duk maganganun abubakar sun mun ba maganan da bata mun ba sai wannan da ya rike yake a zaɓe ni ne a cikin duk abin da ya faɗa din nan ba wanda bai min ba sai wannan da ya ce wai ni a zaɓe ni kana wallahi an uqaddama fa tubraba unuqi wallahi sayyidina umar yace ni na fi zaɓan a kumfito a sare wuyana da takwabi la yuqarribuni zalika min ismin wanda zai zamanto hakan ya zamanto bani da wani zunubi to a habbu ilayya ya fi mun min an aka ammara ala qaumin fihim abubakar wannan ya fi mun sauki akan ni kun jagoranci mutanen da akwai abubakar a cikinsu yace matukan da babu zunubi babu sabo wallahi da in fita a wuya wuyana to ya fi mun sauki a kan un jagorancin mutanen da abubakar na cikin don ban kai ba ne don ban kai ba ina ni ina abubakar wa hatta kala umar sai da umar ya ce wa inna wallahi ni din nan wallahi ma wajadna fi man hadarana min amrin aqwa min mubayati abubakar Yake wallahi cikin duk dandazon taron nan da suka zo wannan wajen ba mu ga wanda ya cancanci ya jagoranci mutane al'umman annabi ba irin abubakar radiyallahu anhu khashina in faraqana alqauma wa lam takun bai'atun an yubai'u rajulan minhum ba'dana mun ji tsoro cewa lallai idan muka tashi muka bar wannan wajen to mutanen nan za su zaɓi wani mutum daban fa imma baya'nahum ala ma nar narba ko mu yadda mu biye musu mu goyi bayan wanda suka zaɓa wa imma nukhalifahum fa kunu fasadan ko mu ce mu mun bijire ba za mu zaɓe shi ba mun saɓa to sai fasadi da fitina da biyo baya to shi yasa mu yi gaggawa na daga hannun abubakar nace a zaɓe shi wannan shine dalilin da yake ake cewa zaɓen abubakar na gaggawa ne na ba zata ne wai babu tunani ba a yi tunani ba a yi plan ba a yi menene ba sai na umar yace gaggawar da zaka kashe fitina da bala'i tsakanin musulmi da yace-yace da kashe-kashe ai ba da ita faman baya a rajulan min gairi mashuratin minal musulmi duk wanda ya zaɓi mutumin da ba a nemi shawarar musulmi ba falayu ta ba uhuwa ba a masa biyayya walallabi baya abu haka nan ma wanda ma ya yi mubaya'an tazirratan an yuktala saboda kada a kashe su fa hadhihi qissatul bai'a domin a takaice da har sayyidina Umar da Abubakar sun sun yi ɗayin latti suka bar wajen waɗancan har suka zaɓi wani aka aka masa mubaya'a to su Abubakar da Umar idan suka zo ɗayan biyu ne ko su yi muwafaka su bi shi a zauna lafiya ko kuma su ce su ba su yadda da shi ba sun saba ba za su mai mubaya'a ba fitina ta balle a ce an samu yan tawaye to kaga da wannan ta faru sayyidina umar yace na daga hannun abbakar da sauri na ce a masa mubaya'a fa hadhihi qissatul bai'a wannan shine kissar da yadda aka zabi abubakar din na'am eh gaskiya ne masu suka sun sukan cewa innaha falta zabe ne na bazata walakin laha qissatun qad dhakarna amma ga kissar yanda ta haifar da bazatan an faɗe ta mufassalatan dace daki fi kalamina tana nan jalla dalla a bayanin da aka yi na saƙifatu bani sa'ida na zaɓen da aka yi a saƙifatu bani sa'ida saboda haka fala ya kunu haza ta'anan ala umar wannan bai kai a soki umar har a kafirta shi ba wai ba a nemi shawarar al'umma ba ya sauri ya daga hannun abubakar tabaraka ta'ala an huwa ardahu wannan bai kai suka ba wannan bai kai kafirtawa ba wannan bai kai al'anci sayyidina umar wannan dai in kaji an ce kawai haka ba za ta kawai aka zaɓi bakar ba a nemi shawarar musulmai ba a tattauna ba ba a nemi abin nan ba to wannan dai ga iskar abun yadda ya kasance waɗansu ne suka ruga za su yi zaɓen waɗansu ne suka ruga za su yi zaɓen mutanen madina suka da wane ne a wannan eh, wane shayi eh, eh, ubadatu binu sami ubadatu binu sami ai suka ce sun zaɓa za su je su zaɓe shi kenan sai umar da abakar suka suka zo suka ci a'a har suka ce minna amiru wa minkum amiru in bai muku ba mu zabi na mu ku zaɓi na ku to kaga misali da har zabin ya kasance har an naɗa wancan menene su abakar ba su yi gaggawa ba su umar to kaga da ko su bi wancan ɗin ko ba a shugabanci wanda bai kai kwalitis ɗin wannan bai shugabanci wal akwai wanda ya fi shi kwaliti na shugabanci ba a haka a musulunci akwai wanda ya fi cancanta ya yi shugabanci to wanda ya ce kasa da shi ba zai yi ba wani akwai wanda ya fi shi ne ka'idar musulunci to wannan don kashe wannan fitinar shi yasa aka yi wannan kuma alhamdulillah saboda haka babu wani abin suka eh, suka ga Umar ko kafir tashi ana ashubhatu tashi ashubuha ta tara kazibuhum karyan masu sukan sayyidina Umar sun ce bi anna umar qala wai na umar yace inna rasulullahi yahjuru wai manzo Allah sallallahu alaihi yana kauracewa mutane alhujuran kauracewa irin aka to ya kaurace maka kwana uku kwana kaza bai maka magana bai maka sallam wai wai sayyidina umar ne ya faɗi haka to manzon Allah قالوا سكت ce ابن عباس Abbas الله عنه suka ce hadisin abdullahi dan abbas allah ubangiji yadda da shi kala ce. lamma qubira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ai hadaratu alwafat yayin da mutuwa ta zo wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam rai yana kokarin fita wa fil baiti rijalun a cikin gidan manzon allah akwai mutane fihim umar cikin su akwai umar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم halumma aktubu lakum kitaban manzo Allah sallallahu alaihi yace ku zo maza ku kawo mu abin rubutu da takarda zan rubuta muku wani wani rubutun da la tadillu ba'dahu ba za ku taba bata ba har abada in kuka yi riko da shi فقال عمر سيدنا عمر يتي إن رسول الله صلى alaihi عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ra'adi da ciwo ya galabaitar da shi ya jaye shi wa inda kumul qur'an ko kuma kuna da littafi a hannun hannunku qur'ani hasbuna kitabullahi littafin Allah ya ishe mu kawai ya ishe mu ba wai sai an kai wa manzon Allah wannan ba wai wai a mance kawai a bar wannan zancen a bashi suna so su fake da cewa da an kawo littafin eh, takaddan da littafin da sayidina ali zai rubuta shine zai gaje shi amma sayidina umar wai sai yayi wani fana yace ku bar maganan da manzo Allah yake raɗaɗin ciwo ne kai ya sa ya ya galabaitar da shi har yana ci a kawo ya rubuta wani abu ku bari kawai tunda akwai qur'ani ya bar mana ya isa ba sai an kawo wani abu ya rubuta ba واختلف أهل البيت sai mutanen da suke cikin gidan suka yi saɓani waqtasamu aka samu husuma minhum fa minhum daga cikin su akwai man yaqulu wanda yake cewa qarribu yaktubu lakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kitaban lan tadillu ba'da ku matso ku kawo littafin da alkalami manzo Allah ya rubuta muku abinda ba za ku taba fashewa bayan ya mutu ba wa minhum man yaqulu akwai wanda suka ce ma qala umar waɗanda suke cewa suke da ra'ayin abin da sayyidina umar ya ce a bari kawai ai tunda ya bar mana qur'ani shikenan falamma aktharu lagwa wal ikhtilafa inda rasulillah yayin da suka yawaita jayayya da maganganu a wajen manzon Allah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم قوموا duba muttafaqun alaihi sahihul bukhari kitabul ilmi babu kitabil ilmi hadisi na 1114 wa sahihul muslim kitabul wasiya hadisi na 1637 wa hada kadhibun amsa game da wannan wannan kadhibun ala umar ƙarya ce tsantsa aka yi wa sayidina umar sorry wa ta'amnuhum ko su kansu da su kan da suka fi ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam da sahaban manzo Allah min kibali hadal hadith game da wannan labari ya matamassalu fi ayyihim yad'una kadiban suna tana cikin wanda suke raya ƙarya cewa anna umar qala inna rasulullah sallallahu alaihi ya hajuru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa. a takaice duk waɗannan abubuwan wahaza kazibun ala umar ƙarya ne kawai baƙaƙirin aka ƙirƙiro aka danganta ta ga sayyidina umar lam yakul umar inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato babu inda aka samu ce sayyidina umar ya faɗi wannan kalma riwaya su fi sahihaini riwaya da ta zo a cikin sahihaini bukhari da muslim wa gairin anna umar radiyallahu qala abinda sayyidina umar yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad ghalabahu alwaja'u babu shakka radadi da zafi fa ya mamaye manzon Allah ya rinjaye shi wa fi dhalika alwaqt kana marad almaut ala nabi shadidan a wannan lokacin kuma kwarai da gaske wato mutuwa zafin mutuwa din ya tsaranta ga manzon Allah in kama Allah yakan suma ya farfado har yace ala inna lil mauti la sakara yace babu shakka mutuwa tana da magaji tana da bugarwa wa bayyana hadha hadithu Aisha radiyallahu anha kuma hadisin na na Aisha ya tabbatar da haka lamma ugmiya ala nabi sallallahu alaihi yayin da manzo Allah ya suma summa afaka sai ya farfado fa sai yace a sallan nasu mutane sun yi sallah kana sai tace hum fi intizarika ya rasulullah suna nan suna jiran ka ya manzon Allah fa qarrabu ilayhi alma'a faghtasala sai aka kawo manzon Allah sallallahu ruwa kusa sai yayi wanka thumma qama yuridu an yadhhaba ila salat har ya ɗan daddafa dai ya mitse yana so ya fita wajen sallah fa saqata maghniyan alaihi sai ya sake faɗuwa kuma ya suma a afaqa can sai ya farfaɗo. ya ƙara tambaya a sallan nasu mutane su yi sallah qalu hum fi intizarika ya rasulullah ya rasulullah suna nan a masallaci suna jiran ka ba su yi sallah ba fa qala qarribu lima'an ku kawo mun ruwa fa atawhu bil ma'i faghtasala suka kawo masa ruwa yayi wanka thumma makama yuridu an yadhhaba ila salat sannan ya sake miƙewa da niyyar ya fita masallaci fasakata ya sake faduwa kuma kai falamma sakata salisata bayan ya fadi na uku a afaka sai ya farfado Kala a sallan nasu mutane sun yi sallah kalu sai suka ce hunfin fi suna nan dai suna jiran ka ba su yi sallah ba kai kala nan ne manzo Allah ce muru ababakarin Salli salli billah sallah ko umurci abubakar ya je wa mutane sallah a madadina ya jagoranci mutane na'am Kuna kamar kala a hajara walakinahu laysa umar akwai wanda suka ce manzo Allah ya kaurace ya amma ba sayyidina umar bane ya faɗi wannan ya faɗi wannan kalma وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا أشفق عليه عبد الله بن مسعود yayin da manzon Allah sallallahu ya gam a manzon Allah yana fama da raɗaɗi mai tsananin gaske sai ya tausaya masa faqala sai yace ya rasulullah innaka tu'aku wa'akan shadida ya manzo Allah kana fama da raɗaɗi raɗaɗi mai zafi mai tsanani gashi har ya haɗa da suma faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace inni u'aku karajulain minkum قال ابن مسعود أذلك لأن لك الأجر مرتين قال نعم من الله صلى الله عليه وسلم يشي babu shakka ni ina da ina fama da tsanani mai tsananin gaske kaman wato nauyin nauyin ra'adin manzon Allah da tsananin da ke fa kaman na mutum biyu aka hada masa dobu kamar yadda mutum biyu daga cikin ku suke shan raɗaɗi haka raɗaɗi na yake ne kaɗai kama a haɗa maka raɗaɗin da mutum biyu suke ji da tsanani da suke ji a ɗora mutum ya manzo Allah ya ce haka ne قال ابن ya yace to a zalika li anna laka al-ajra marratayn ya rasulullah wannan yana nuna kana da lada biyu kenan qala yace na'am eh fa nabi sallallahu alaihi wasallam kana wa'akan shadida manzo Allah sallallahu alaihi ah, ya kasance babu shakka yana fama da raɗaɗi mai tsanani har ya faɗi ya tsuma falamma sami umarun nabiya ya kulu yayin da umar ya ji manzo Allah sana cewa halumma aktubu lakum kitaban ku yi maza ku kawo rubuta muku wani littafi sai sayyidina umar ashfaqa ala nabi sallallahu alaihi faqala sai ya tausaya manzo Allah sallallahu wannan yanayin da yake ciki sai ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghalabahu wa'az waja'u manzo Allah ta sallafa raɗaɗi ya kai masa makura hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe mu kuntu sai nace wa hadha muwafiqun li qawlihi ta'ala in ma sai da Umar ya faɗi ka to ya dace da faɗin Allah al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama dina amma Allah ce ya dace a dama Allah ya ce yau na cikita muku addinin ku gaba daya kuma na cikita muku duk wata ni'ima na yarda muku addinin musulunci zamanto ne addini Wa rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam wannan lokacin wallahi ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi babu wani abin da na bari da zai kusanta ku zuwa ga Allah da aljanna illa wa akhbartukum bihi face sai da na baku labarin shi wa ma taraktu shay'an mimma amarakum Allah bihi illa wa qad amartukum bihi babu wani abin da na rage daga cikin abin da Allah ya umurce ku ku aikata shi face sai da na umurce ku da shi wa ma taraktu shay'an mimma nahakumullahu anhu ban bar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya hane ku aikatawa ba illa kad nahaitukum anhu face sai da na hane ku su fama bakiya shay'un fi dini lam yunabbi lam yubayyinhu rasul babu wani abin da ya rage na addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani shi ba saboda haka sai manzon Allah ya dade da faɗan wannan din ma su saboda haka su dan sai na Umar yace ku bar manzon Allah yana fama da abin nan wannan ba zai zama to abun suka ba ana Ali ibn Abi Talib فماذا هذا الكتاب الذي كان رسول يريد أن يكتبه wai wani littafi ne musamman wanda wai ake ce manzo Allah ya so ya rubuta shi gaba wai dai ya zamanto abinda ba za a bata ba in aka yi riko da shi an karbo daga aliyu dan abi talib Allah yarda da shi kala yace kunna mun kasance inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an atihi bi sabati ya umurce ni in je in ka maka wata fata haka irin wanda ake rubutu a jikin su yaktubu fihi ma la tadillu ummatuhu min ba'di zai rubuta abubuwan da in al'ummansa suka yi riko da su ba za su ɓace ba bayan shi kala sai abubakar ya sai na aliyu ya ce fa khashitu an tazhaba nafsuhu ya'ni sai na ji tsoro kar faran manzo Allah ya salwanta khashitu an ya muta qabla an ya'tiyahu alkitab sai na ji tsoro kar annabi fa azari ransa kafin wannan aka wannan abun rubutun littafi fa qultu sai nace ya rasulullahi ya manzo inni ahfazu wa a'i ya rasulullah ni yi bayani kawai ni zan rike abin da ka faɗa inda ka zan haddace shi ina da karfin hadda kuma zan rike duk abin da ka faɗa so shin shaidina ali yana ganin kar kafin ya tafi ya ɗauko din ya da ya tarar da manzo Allah sallama ran shi ya salwanta ya an zare ran sai ce ya rasulullah ka faɗa kawai zan rike insha Allah فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم شيكا ina muku wasiya da riko da sallah da bada zakka da kyautata wa dukkan hannunku ya mallaka kaman bayi kaga shi sayyidina aliyu ya shiga abinda da manzo Allah yake sai ya rubuta din to menene sabo tuni waɗannan abubuwan dama kafin ma abin da an san da shi fa idza qalu as-sahabatu asaw amran rasul idan har masu suka suna sukan sahabai na cewa sahabai sun saɓa umarnin manzon Allah falam ya'tuhu bil kitabi ba su kawo masa littafin da zai rubutu ba fa sai mu ce mu ma aliyun awwalu man asa kenan sayyidina ali shine farko wanda shi ma ya saba kenan fa innahu huwa al ma'mur mubasharatan domin sayyidina ali ne manzon Allah ya umarce shi direct minan nabi an ya'tiya kitabu ya je ya kawo masa littafi falimaza lam ya'tihi bi me yasa shi sayyidina alim bai kawo ba fa idza luntum lumna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam hadha al-amr idan har zamu zargi sahaban manzon Allah akan wannan al'amarin to fa aliyu yulamu shi ma aliyu sai a zarge shi ai sayyidina ali tunda shi ne direct manzo Allah ya umurce shi wal haqqu abinda ke gaskiya dai annahu la lauma alal babu zargi ga kowa li umurin saboda dalilai kamar haka awwalan na farko inna aliyan fi hadha al hadith nafsihi shi sayyidina aliyu a wannan hadisin da muka karanta kala da bakin shi ce. fa khashitu an tadhhaba Na ji tsoron kar un tashi kawo littafin kafin un zo ran manzo Allah ya salwanta ya fita fa sai na ce ya rasulullahi ya maza inni ahfazu wa au'i wa a'i ni ina kiyayewa ina haddacewa gaya mun kawai ni zan haddace zan rike abinda kake so ka rubuta din faɗa mun kawai فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم نامك وصية da riko da sallah da zakka da kuma dukkan abinda Allah ya mallaka muku والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تلفظ بما أراد أن يكتب إذا هرم الله يفرت أبن ديك سو يربط أبن يفرت شيء أنجي شا منين مقالة منين مقالة نبي الذي أراد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم abinda manzo Allah sallallahu yake so ya rubuta din ɗayan biyu ne imma an ya kuna wajiban alaihi ko wani abu ya zamanto wajibi ne tilas ne akan manzon Allah ya faɗe shi don ya sauke nauyi au mustahabban ko ya zamanto me mustahabbi fa in qalu innahu amrun wajibun idan masu suka suka ci ai da wani al'amari ne na wajibi da manzo Allah ya so ya faɗa wa huwa min umuri shari'a kuma suna daga cikin manya-manyan al'amura na shari'ar musulunci alwajibi tablighuha wanda ya wajaba manzon Allah ya isar wa al'umma taka. fa qawluhum hadha fihi wannan maganan da suka yi din yana nuna ci annan nabi sallallahu alaihi wasallam yuballigh jami'a shar'i yana nuna manzo Allah bai isar da dukkan menene ba shari'a ba to san ayar da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum fa wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to idan suka ce da wannan manufan ne to wa hada ta'anun fil nabi su kansu sun soki manzon Allah kuma sun soki me isar da sakon a sakon Allah da shi Allah kansa yace al yawma akmaltu lakum dinakum idan suka ce wa in qalu innahu mustahabbun dama abinda manzon Allah yake so ya rubuta abu ne mustahabbi kawai to fa naqulu sai mu ce hadha huwa qauluna jami'an mu ma haka muke cewa duka din mustahabbi to mustahabbi kuma don don baka yi shi ba babu ma wani abu kun san dama shi'a suna da da aqidan cewa limaman su ne suke zuwa duk annaban da Allah ya aiko ba su ba su ba su ba su isar da sako duka ba in ba ku manta ba su limaman su ne suke zuwa suke menene kammalawa suke kammalawa kowane annabi mutuwa tana riskan shi ne kafin ya gama isar da sako kun tuna mun yi shi a ka'idu shi'a al a shari'a suna ce duk annabi da Allah ya turo kafin ya isar da sako ne mutuwa take datse shi so imam din su ne yake zuwa ya karasa sauran to abinda suke so su tabbatar a nan kenan akwai abinda manzo Allah bai isar ba bane yake so da ya ga ma sayyidina Ali tunda shine imam ɗinsu na farko cewa ni ga inda na tsaya kai sai ali ka ka ci gaba shi ma dina ali din in yazo ya eh, idan yazo shi ma mutum ta dauke shi sai to sai dan shi hakan shi ma idan yazo sai ce to ni ma ga inda na tsaya kai kwal husain ka ka daka sai ƴaƴan husain a tafi a haka sai ya zamanto su goma sha biyu din nan su masu isar da abinda manzo Allah bai karasa isar da shi ba abinda suke tajikin ya tabbata kenan to yanzu da takaddan aka bayar wata ila to ka san takarda da an rubuta dai an damka an baka to amma wannan kuma da Allah ya tashi sai ya annabi ya bayyana abun kowa ne yana ji usikum bis salati waz zakati wa ma malakat to kowa ya ji abu to da annabi ya faɗa bada sun ce ai takaddan ta ce ya aliyu bayan na mutu inna to kai ne kawai daga kai kuma sai hasan daga Hassan sai Husaini daga Husaini sai Aliyu dan Hassan sai Muhammad haka a jera su har goma sha biyu kaga abinda wani ya rubuta ya bani ni kan takarda ya rubuta ya rubuta ya dauka ya bani ko anan kun san abinda takardan ke kunshe to da da sun yi amfani da wannan sai su ce to riko da waɗannan shine abinda manzo Allah yake cewa ba za mu taɓa ɓata ba har abada bayan shi to sai Allah ya bayyana abun bisa hikimansa annabi ya faɗa kowa yana ji riko da sallah da zakka wa ma malakat aymanukum da abinda hannayenku suka mallaka a kyautata musu amana ne hannunka ya mallaki bawa ka kyautata masa hannunka ya mallaki iyalinka da ƴaƴanka ka kyautata musu duk abinda hannunka ya mallaka to kaga Allah da iko sai ya zamanto wannan abun ma against them ne duk da ثالثا na إن الصحابة امتنعوا شفقة على النبي sahabai sun ƙi su kawo wani abin rubutun ne don tausaya manzo Allah irin halin da yake ciki sai da fita sallah ya tasa sau uku yana faɗi yana suma sau uku yana faɗi yana suma to lamin babil ma'asiya ba wai don saba manzon Allah bane yasa suka yi haka kawai domin tausayawa halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cikin ina fata sallah wannan sallah wannan ya tasa sau uku yana faɗo yana suma daga ƙarshe ce da Allah ku ci abakar yamma mutane sallah to sai a zo kuma a ɗauko a kallafa manzo Allah wani rubutu suka ce ka faɗa kai ya rasulullah mun huta ce ka muna tasa muna ji sai ya faɗi abun kai shi saboda haka wannan babu ma wata hanya ta ta suka anan a makamantan to ban san ta goma din nan na? na? a tashi na go na a tashi na shubuha ta goma kenan na? ta shi kenan insha Allah na sauran sun azumi haka gurgudu na zulhijja to Allah ubangiji ya karba Allah mana muwafaqa idan ina nan gobe za ku gani ina nan gobe za